والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم yace ajrun man qad dama fi dinil nabiy amnuhu min shiddati dunya wa ukhra karkafa minhu kadimman izza tahta dhilli kalimata asbahat mansurata ghayatu din al-mustafa minhu wastarda jihada man ila al-ilhad haj ajru man qadama fi dinin nabi ladan wanda hakika ya dawwama a cikin addinin annabi al-muktafa wanda yake wato abun bi ko zababbe sai ladan shi amluhu karkafa ladan shi ya isa daga tsananin duniya wa ukura da lahira amlu'u karkafa ladan shi ya isa min shiddati duniya daga tsananin duniya wa ukura da lahira min hukaddimna li izzin ta min hukaddimna izzin ta zillin qasafa kaddimna li izzin mun gabata zuwa ga izza ta ta zillin karkashin inuwa kasafa wanda yake ya yalwatu Minu daga manzo sallallahu alaihi wasallam qaddimna li izzin mun gabata zuwa ga izza ta ta zillin ƙarƙashin inuwa tsaddafa wanda yake ya yaɗu inuwa faɗaɗa minhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam raya ta dinin mustafa tutar addinin annabin zabi albahar ya wayi gari mansurata abin taimako daga Allah minhu wastarda man hada ila ilhad da ya halakar da man hada ila ilhad wanda ya bauɗe ya karkata zuwa ga ilhadi an gane ku jihada minhu saboda jihadi daga gare shi Wasu da man hada ila ilhadi ya hallakar da wanda ya karkata zuwa ga ilhadi an gane ku jihada minhu jihadi daga gare shi ajiyar man kada dama fi dinin nabi wato ladan wanda hakika ya dawama a cikin addinin annabi al-muktafa abun bi al-muktafa zababbe amluhu ba amincin shi ya isa daga tsananin duniya da kuma lahira kallin na da izin mun gabata zuwa ga izza ta ta zille karkashin inuwa kaddafa wanda yake ya cika inuwa wanda yake cikakke mai fafada yin daga manzo sallallahu alaihi wasallam rayatu dinin mustafa tutan addinin annabin zabi azba har ya waye gari surata abin taimako daga Allah wastar daman hada ila ilhad ya halakar da wanda ya karkata zuwa ga ilhadi saboda jihadi daga gare shi nan وحيل الهوى كل بلونا بصاحبه سهيل الهوى كل بلونا هؤلاء بسعبهم يقولون والاشواق كالله بدهم أهادي أزغان تسير برقبهم رويدك لي وانزل على البانة الوسطى وهيل الهوى ya ku tasgiri ne na ahal ya ku mutanen soyayya kullum balauna wato mun jarabe su da abota da su kowanne daga cikinsu mun jarabe su ta hanyar abota da su suna ta ɗawainiya eh suna ta tafiya suna gaggawa da ma a ce a cikin tafiyan akwai kusancin mutuwansu eh, suna ta gaggawa zuwa madina wajen ganin wajen kai ziyara zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam da ma a ce a cikin wannan gaggawan akwai kusancin mutuwansu a ce su mutu a can wajen ya kolo na suna cewa alhali bege ya yi wasa da su da suke cewa a hadi a zahali ya koma su kora raƙumma ta siru da rafihim da ke tafiya da ayarinsu a gane suna cewa ruwai daka ka bi musannu sannu sannu alal alal na tunusta ka sauka akan reshe na tsakiya ka sauka akan reshe na tsakiya na da lahawa ya ku mutanen soyayya ma'abota soyayya kullum balauna kowanne daga cikin ku mun jarabe shi da abota da su suna ta gaggawa da ma a ce cikin gaggawa akwai kusancin mutuwansu suna cewa alhali bege ya yi wasa da su a hadiyar ya ku masu kora ainihin raƙumma eh, asalin gida, kora raƙumma da waƙe akwai wani irin waƙe da kuma wani algaita da ake hurawa ga masu raƙumma masu raƙumma suke wani zaga raƙumman na ƙara sauri kama ana canza raƙumman ne su yi sauri a gani su ne shi ne a hajiyar azhan ya ku masu kora raƙumma da waƙe wanda take tafiya da ainihin ayarinsu Ruwai da kali kabili sannu sannu wanzil alal banatil musta ka sauka akan reshe na tsakiya الوزير بن عمه وزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء كما وزيري dan amminsa dan amin annabi a wajen daukaka shine Aliyu bin Abi Talib da waziri wato asalin waziri mataimaki waziri dan amin annabi a wajen daukaka dama tasadul wizara'u dama wazirai sukan samu arziki ne min al'ahali daga iyalansu lam bal huwa shamsu wa ma alayhi qita'u kashfur gida yayi ainihin yayi ainihin wato lullubi lam yazidu yaqinan bai kara mishi yaqini ba a gane yayi lullubi bai kara wa aliyu yaqini ba bal huwa shamsu a shi ne ma alayhi gida bai da wani lullubi wato kasancewa wato kasan kai yanzu da kai imani da Allah ko kai imani da rana ta ƙarshe to da za a yaye maka lullubi ka ga aljanna da wuta ya kake gani imani zai kargo to wai shi aliyu wato ya yi imani da Allah imanin shi ya kai geji har ko da za a yaye mishi lullubi din ba zai kara imani ba eh? shi ya mun yake kan wannan magana fi yi mafi magana ne mai haɗari mubalaga ya yawa annabi ibrahim alayhi salam lokacin da ya ce ma Allah ta'ala rabbi arini kaifa al mauta ya Allah ka nuna min yanda kake rayar da matattu Allah ya ce awalam tu'min ba kai imani bane ala bala walakin yatma inna qalbi sai a na imani sai dai na yi haka ne don zuciya na ya ƙara samun yakin to shi kaga shi in an nuna mai yadda ake rayar da matattu zai kara samun yakin shi to shi kuma aliyu imanin shi ya kai geji ko da an yi mai haka din ba zai ba zai kara wani yakini ba imani shi aka kawo 100 over 100 kaga wannan wannan an yi gulwi ko sosai da zai na yi ce obi baki a sabikal mubje da tasbihu fi na tasbihu walwala wabi ke a sabika da kuma sauran sahabbanka wanda almuzhiru tartibu fi na tabdiluhum wanda yake fifita su da kuma goyon bayansu wato yana bayyana da tartibi a cikinmu an gane ku da sauran sahabbanka almuzhiru tartibu fina tabdiluhum wanda yake fifita su da kuma goyon bayansu yana bayyana da ainihin tartibi a cikinmu yadda muke fifita wane da wane daga abubakar sai umar sai usman sai aliyu yana bayyana da tartibi eh da ke wazirin na amin da waziri dan aminsa, bil ma'ali a wajen daukaka shine aliyu radiyallahu anhu dama wazirai suka samu arziki ne daga iyalansu lam yazid akashfu al-ghita yayi ainihin lullubi lam yazid bai kara mishi yakini ba bal huwa shams a ashi rana ne ba shi da wani lullubi bi faki ashabika al-mufid tartib da kuma sauran sahabbanka wanda ainihin fifita su din da aka yi din nan da kuma goyen bayan su yana bayyana da tarsibi a cikin mu mai bayyana da tarsibi ne a cikin mu raditu kasirin wa alal kasir rida man kana za su kudin ala sarfil kaza raditu kasirin na yarda tilas wahalar kasar kuma akan tilas na yarda tilas akan tilas kuriza man kana za su kudin irin yardan wanda ya kasance ma abocin fushi a lasar bilkaza akan juyawa hukunci a gani irin irin yardan wanda ya kasance ma abocin fushi akan juyawa hukunci mutum ne da yana da wadata multi biloniya ne sai koma shi talauci mai tsanani an gani ya zai yi kaga wannan zai samu damuwa ko daga bayan ya samu damuwa ya samu damuwa daga bayan ne zai biyo baya zai zo ya mika wuya ga kaddara ba yanda iya shi da ba zai iya faɗa da kaddara ba to shi wannan bawan Allah ibnu jilal ce na yarda tilas kuma akan tilas irin yardan nan na wanda ya kasance ma abocin fushi akan juyawan hukunci da yana ta fushi akan juyawan hukunci da Allah ya masa daga talauci daga arziki zuwa talauci to daga baya da ya gama fushin shi daga baya dole dole ne ya huce dole dole abin nan dole ya hakura to irin wannan yardan yayi ya yarda ne dole shi da ya ce raditu qasran an gani sanan ko wasu sun fasara shi da raditu qasran wa alal qasri rida na yarda tilas kuma yarda dama ya tabbata alal kasar akan ji akan tilas dama yarda ya tabbata ne akan tilas sai kawo shi kan sai ga na istifham man kana za su kudin wane ne ya kasance ma abocin fushi ala sarfil kaza akan juyawa hukunci waye zai yi fushi akan juyawa hukuncin Allah in Allah ya juyar da hukunci ya zaka yi da shi sai daga hakuri dole eh indal jadidai idza mastaula ya ala jadidin adna ya ulil bila Lallai sababbin nan guda biyu su ne dare da yini hmm. idan mastaula ya ala jadidin idan suka rinjayi abin da yake sabo shine mutum mutum shine jadid su kuma jadidai ne dare da yini yau da gobe yau da gobe ya wuce wasa an gane Lallai sababbi guda biyu idan mastaula ya ala jadidin idan suka rinjayi sabo adina ya wulil bila hmm. sai su kusantar da shi zuwa da tsufa hmm. yau da gobe yau da gobe sai ga jariri ya koma tsoho a gari za ka al'amarin yake eh yace ma kuntu adri wal zamanu wal zamanu muliun bi shakki malmumi wa su kuwa mm. innal qada'a qazifi fi quwwati la tastabilu nafsu man fiha wa'awa ma kuntu adri ban kasance ina sana ba ban kasance na sani ba cewa annal qada'a Hmm. cewa lalle hukuncin Allah qazifi fi ce. cewa zai jefa ni cikin rami ba ba sani ba ban san cewa kaddara zai jefa ni cikin rami ba wanda nafsu man hawa fiya ran duk wanda ya fada cikin wannan rami la tastabil bai warke ba. ban sani ba ashe kaddara zai jefa ni cikin rami wanda duk wanda ya fada ran duk wanda ya fada wannan ramin ya tafi kenan dama wa zamanu muli'un ko wa zamanu mula'un alhali zamani an lizimta masa bishakki malmomin da ainihin raba abin da yake a haɗe watanki su kuwa da kuma rage ƙarfi da warware ƙarfin mutane zamani an ta mai shatti malmomin wa zamanu muwa la'un bi shatti malmumin shi zamani an ta mai ya wargaza abin da yake haɗe eh? kana tare da masoyinka wata nasa shi bakwa tare ko kana tare da wadata suka jace wata baka tare da wadata zamani an lizimta mai wannan da kuma warware karfi ga mutum da ka karfa yana ji da kanshi nan gaba zai kanshi karfi ya tsari. shi ba sani ba ka ka abin yake sai daga bayan sai da abin yanzu da abin yanzu ya shafe ni sai na gane hmm? shi ne ma'ana ma kuntu adri inna al-qada'a qazi fi fi quwwatin nafsu man hawa fiha la tastabil hmm. ban kasance na sani ba cewa lallai hukuncin Allah ƙaddara zai jefa ni cikin wani rami wanda nafsu man hawafiya ran duk wanda ya fada cikin wannan rami la tasabi baya kubuta alhali wa zamanu wala'un alhali zamani abin lizimtawa ne bi shatti malmumin da rabe abin da yake hade wa tanki su kuwa da kuma warware karfi na'am na mai ce fa ina son su ba da in in wa'alar nafsiya min hata fa kula lala'a hmm. fa in a sarki ba da idan na ƙara yin tuntube bayanta. ta da na riga na samu ilimi na gane cewa zamani yana rarrabe abin da yake haɗe kuma yana warware ƙarfi yanzu na gane to in na ƙara yin tuntube bayanta na faɗa cikin kuskure eh? in wa'alar nafsiya min hata idan raina ya ƙara kubuta daga wannan fakula ku ce lalaha a babu tsira sai allaka in na ƙara yadda na yi kuskure na tsira kuma to in wani kuskure ya ƙara zuwa kawai sai mutuwa tunda an mun gayan uzuri raditu kasaran wa alal kasiri wato na yadda tilas kuma kan tilas rida irin yardan na man kana za su kuɗi wanda ya kasance ma abincin fushi a lasar filƙasa kan juyawan hukuncin Allah ko kuma raditu ƙasiran na yadda tilas wa alal ƙasir rida kuma dama yarda ya tabbata akan tilas an gane man kana za su kudin wane ne ya kasance ma abincin fushi a lasar filƙasa kan juyawan hukuncin Allah Lallai eh. inna sababbi guda biyu su ne dare da yi idan suka rinjayi Sabu, sabo za su kusantar da shi zuwa ga tuba ma kun ta da ban kasance na san cewa innal qaza qazifi fi wati ba ban kasance na san cewa zamani zai jefa na cikin rami ba wanda nafsu mun hawafiya ran duk wanda ya fada cikin wannan rami la san sabil ba zai kubuta ba alhali dama ai wa zamanu mu wala'u ai dama zamani an lizabta mai da ainihin rabe abin da yake haɗe da kuma warware ƙarfi idan na yi zamiya bayanta in na yi tuntube bayanta idan raina ya kubuta min hata daga wannan kuma to ka ce babu wani kubuta kuma sai hallaka فأحمد الألح القلب مني جانح أراه على قربي وإن كان نادها فتات له بالذكر داري مالها سويت على شوقي إليه جوارحا بها كل حين من تذكر من تذكره sakdu ne a ah, sikdu na'am sikdu na'am na'am la ahmad arha an qalbi minni jani jana wato ga annabi muhammad ne a qalbu minni ya janihan zuciya na yi waye gari zuciya na yi zama to ya karkata zuwa gare shi an gane wannan ko ni ahmad ga annabi muhammad ne a ga hal qalbiya a qalbu minni janihan zuciya na yi zama to zuciya na yi waye gari ya karkata zuwa gare shi arahu ala ina ganin shi a kusa duk da yana nesa da ni ina ganin shi a kusa a cikin zuciyana duk da yana nesa da ni sa'atu lahu bi zikri dari ka sa'atu lahu dariya madiya na yanke min zamani na bi zikri da zikiri fi hali kauni madihan halin kasancewa ina yaban shi Tawaitu ala shauki ha. Na naɗe sasannin jikina ilaihi zuwa gare shi ala shauki akan bigi ko ala shauki ilaihi ko akan bigi zuwa gare shi. Na naɗe sasannin jikina a gane ko ina ta jin yunwa. Na fuskanci matsaloli saboda biji zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. biha kulla hinin min tadakkurihi biha kulla hinin ko sektu wato a gare ta ga sasanni na ga ainihin haƙarƙari na akwai sardu akwai tartsatsi na wuta wutan bege kulla hirin kowane lokaci minta zakuri saboda tunawa da shi kullum na tira da annabi sai na sai wani tartsatsi na wuta ya horo a ainihin gari na ya ahmad azal hal qalbi minni ya ya aga hal kalbu min niyya janihan zuciya na ya zama kowa ya wayi gari ya karkata li ahmad zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rahu ala qurbi ina ganin shi a kusa wa in kana nazih ko da yake ina nesa da ni ina ganin shi a kusa ma'anan wa in kana nazihan a hisan ina ganin shi a kusa a ma'anance ko da yana nesa da ni ga gani na ido ka ta hatu dariya bi na yanke zamani na wato madihan lahu bin zikir ina yaban shi da zikiri madihan lahu bin zikir ina yaban shi da ambato da waitu jawani hali wato na nade sasanni na ala shaukin ilai akan bege na manzo sallallahu alaihi wasallam biya wato ga wannan sasanni akwai ainihin tartsatsi akwai ainihin tsatsimin tazakuri daga tunawa da shi kulla hiri kowane lokaci duk sanda na tuna da shi sai na ji wani irin damuwa hmm. a نعم تعاون عليه رائل الموت بارك بارك سواء لديه زائدون وعارف سهل كل أو زال الزرع والحوالك صبتهم فمالوا نحو نحوها وهي بارك تبيد البرايا وهي ذكر مؤنس سهاهم عليه wato farfajiyansu farfajiyansu Alayhi ra'idul maut a gare shi akwai mai ziyara na mutuwa bari ko ya burfana a gani farfajiyansu a gare shi akwai mai ziyara na mutuwa ga shi ya burfana yana jiran su sawa'un ladai sawa'iluna wa ari shi wannan mai ziyara sawa'un ladai sawa'iluna daidai ne a gare shi wato matafiya wa ariku da mazauna gida shi daidai ne a gare shi matafiya da mazauna gida zai ɗaukar ran yake baya bambantawa shi wannan mai ziyara na mutuwa yana ɗaukar ran mazauna gida yana ɗaukar ran matafiya sahal kulla wato ya wato abin da ya tsere kowanne daga su sahal kullu ya zai ci sahal kullu sa'ar kullum ya zama shi ne sa'ar shi mutuwan ya aske ya aske duka dukan mutane mutuwa ya aske su shi saha shi da kamar bare ainihin bawo daga bishiya ko kuma ɗan adam a mai aski ko a cire gashi a cikin shi asali bare bawo daga bishiya misali shi mutuwa ya bare kowanne daga cikin su na ya gusar da kowanne daga cikin mutane au zarar zura ko kuma ya gusar da ainihin tsoron ruwa da kafada mutuwa ya gusar da tsoron ruwa da kuma kafada an gane wato mutuwa ya gusar da na sama da na kasa gaba daya sabatun famanu na eh, hawa hiya fari. duniya ta rubauce su ta mai da su firzinoni. famanu na hawa sai suka karkata wajenta ita kuma tana kin su eh? duniya ta rubauce ta mai da su prisonin yaƙi ta mai da mutane prisonin yaƙi sai suka karkata wajenta alhali ita kuma tana kin su baraya duniya tana halakar da talikai alhali ita kuma budurwa ce saba gida ita bujurwa ce saba gida shekarun duniya nawa tun zamanin annabi adam amma har yanzu budurwa ce hmm. har yanzu mutane suna son da za su aure ta shi za ba haushi ki cewa duniya budurwawa ina ba ta gano wannan ita kusa ga mutane kowane irin mutum yana neman ta ta zo ba shekaru aru aru amma kuma dan adam saurayi za ga kuma ita yake so yana son ta wuce ma kaka in akwai abin da wuce kaka duniya ta wuce amma kuma mutane son ta suke wane ne baya son duniya da za a ce za a aura maka ita waye baya son waye ba zai aura ba an gani mutane suna son duniya ta aure ta amma kuma duniya ba ta son su eh shiri kaga mai hankali sai ya kauce mata hmm. ya sake ta saki uku sahabu alayhi ra'idul maut wato farfajiyansu alayhi ra'idul maut akwai ainihin wato mai ziyara na mutuwa a gare su kuma ya gurfana ga shi mai ziyara na mutuwa a yana nan ya gurfana shi wannan mai ziyara na mutuwa daidai ne a gare shi matafiya da kuma zauna gida duniya ya gusar da duka mutane ya aske duka ko kuma zarar zura ya gusar da ainihin farfata ya gusar da ainihin tsoron ruwa eh, da kuma ainihin kafada wato ya gusar da na sama da na ƙasa tsoron ruwa da muka faɗa ga ƙasa da shi da masu tamalu na waya duniya ta rubuce su sai suka karkata wajenta alhali tana kin su tana hallakar da talikai alhali tana budurwa saba gida an san saba gida ko ta daɗe ba ta yi aure ba eh, an ce ka zo ka nemi wata budurwa sai ka kama wata yarinya ya shekara hamsin ana samun budurwa kuma taɓa yin aure ba karanta hamsin ita ce anisa shi ne malaman fikiyu suke cewa idan mutum idan mace ta kai wannan munzali shin babanta zai iya tilasta mata ta yi aure ko kuma za a ɗauke ta bazawara ce ita kawon bazawara ce ta riga ta goge da duniya su kaza malikawa sun ce uba na iya tilasta ma diyarsa ta auruwa ce yake so wannan shi ne mu malik ko to saboda haka ita kuma Ali saba saba gida ta dade a gida ba ta yi aure mu shekarar da ya kusan talatin arba'in hamsin amma budurwa ce har yanzu shin za ka tilasta maka ne ko za a nemi shawarar ta cewa ga wani saurayi an kawo miki za ki aura <laughs> shi da aka aulani. <laughs> ta zama to barista ta 20 tana tana aikin lawyer lawyer <laughs> amma ba ta bace aure ba ta yin aure wala sanan da <laughs> shine na'am na'am جادت يقول نعم أو يقول جادت بدل فتح جادت يد الفتح والأنواء باخلة وذاب وذاب نائله والغيث أرجمدا جادت يد الفتح hannun fatahu bin khakan ya yi kyauta hannun fatahu ya yi kyauta wal anwa'u bakhilatun alhalin girgije ya yi rowa hannun shi yayi kyauta girgije yayi ruwa wa zaba na'iluhu kyautan shi ya narke wal gaisu karjama da shi kuma girgije ya daskare kyautan shi ya narke ana ta ɗiba amma girgije ya daskare an gane ku an gane a nan fayu zahi bai na judil mamdu wal matsar a nan yana kamantawa tsakanin kyautan wanda ake yabo shine fatau bin khaqan da ruwan sama an gane cewa jadad yadul dulfati wal anwa'u bakhilatun wa yadai anna al karama mamdu karama mamdu'i la yanqadi yana da awan cewa anna karama mamduhi la yanqadi lalle kyautan wanda yake yabo baya yankewa idan qata'at anwa idan ainihin kyautan girgije ya yanki ko kuma ruwan sama ya daskare nan anwa asalin shi taurari ne amma nan ana nufin gizagizai an gani kaga nan yana yana yaban shi ne da kyauta kuma zai iya amfani da wani usulubi kuma wajen yaban da kyauta aw ya qulu kuma yace qad qultu lil ghaymi ruk ghayr rukam lil lajjah walajjah fi ibraqihi qad qultu lil ghaymi rukam wa lajjah fi ibraqihi wa alaha fi irajihi qad qultu lil ghaymi rukam haqiqa na na fadi ga girgije wanda yake cunkushe. girgije wanda ya kirye irin duhun nan ya cunkushe ya cunkusa din nan walajja fi firaqi kuma ya ya matsa ya nace wajen walƙiyansa shi girgijen wala hafi ha ira yau dai wato can ya zurfafa a wajen walƙiya nan ya nace wajen a wajen yin tsawon shi sai na cewa girgijen mai girgije na ce mishi mai mutashabbihan bi na daya dai falansa min andadi hmm. sai na ce kada ka bujiro zuwa ga jafar mutashabbihan bi da yadayhi kana kokarin kamanta kanka da kyautar hannunsa kana kokarin kamantuwa da kyautar hannun Jafar wallahi bin andadi kai ka daga cikin tsaransa ba hmm. shi ba Jafar ya fi karfin ka wai girgije ne yake ta walƙiya girgijen nan yana ya nace girgijen nan yayi zurfi wajen walƙiya ya nace wajen tsawa shine mawaki ke cewa a hirɗinka kai girgije kada ka bujiro zuwa ga Jafar kana kamanta kanka da kyautan hannun Jafar kai fa ba tsaran shi bane ba kai ba tsaran ana magana da wa girgije san cewa shi ba tsaran Jafar bane Jafar ya bai fitin ka wajen kyauta ko da zai zubar da ruwa zai zubar wanda Jafar ya bi shi kaga wannan mubalaga da ya kai intaha yasru laka fi jala wa fi ghayri fa yusarru laka fi jara'in sai ya bayyana ma a bayyane a fili ba wani tsoro kawai bi tafsirin juri sahibi hmm. da fifita kyautan abokin shi kyautan abokin wato ma abokin shi wanda yake yabo ke shi da sahibi kyautan wanda yake yabo A kan kyautan mai hmm. girgije kai bai wadatu da wannan ba bal tarawu fi kai za gama yana hana girgiji a cikin sura na barazana hawila yana tsoratar da girgije kada girgije yi kokarin kamanta kanshi da da wanda yake yabo annahu laysa min domin shi bai daga cikin ainihin misalansa da tsaransa an yi wasu shi yanzu ya zama ya zama business man ba buhari ya zama business yana ta samun ɗari biyar biyar duk yanzu